الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعاله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوران الأشهرين دبير ديدي قولت رمضان <clears throat> شترى تدبو لدري خطو دارك عند أسو بعين يزر رمضان الله صلى الله عليه وسلم لك مكة هو مدينة كما أشهرين دشيدي كنين قولت أبريل آه، إنا تنبيرين <clears throat> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا إياك ذلك ولا يجب dangane da zakafin da kai a ibn umar ya rawaito hadisi wadda da kuma wanda a ciki manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya farlanta mana zakatul fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin 'ala al-'abd wal 'urri والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين wannan hadisi bukhari ya rubuta hadisi mai lamba 1503 haka muslim hadisi mai lamba 980 da ainihin hudu haka tara da 90 da ainihin shida na akwai wajen hudilala yake manzon Allah ya farlanta zakan da kai sa'i na tamil wanda biyu kuma sa'i na sha'ir gabawa da kuma ɗa da kuma namiji da mace da kuma asahir yaro ɗan ƙarami da kuma alkabir sai suka ce bisa wannan hadisi ya nuna ashe ɗan da ke ciki zafin za da هو ba a kiransa as-sabir وجه الدلاء أن الحديث wajhu الحديث anna يدل على أن زكاة الفطر تجب على الصغير حديث عن زكاة الدكينة وجب على أكل الصغير يو والجنين في بطن أمه لا يصدق عليه اسم الصغير كجمة نفسه والجنين في بطن أمه لا يصدق عليه اسم الصغير لا لغة ولا عرفة شيكو الصغير wannan kalmar sabiru ba ta cancanta a ambata ma jariri ko ka ce ɗan jinjiri da ke cikin kuwarsa ba da bai zo duniya ba sai in ya zo ne za a ce da shi ne a a harshe a al'ada ba a faɗin ba na fatan da ko Sai kenan na biyu suka ce al'akulu adamu al'udu a asalin maganar ya zama to zarkar wajiba ce a kan shi abu nan da yake ba ma asali ba ne na uku annahu janinun falam ta ta'allaq az-zakatu bihi an gane ai a cikin kowa yake zarka ba ta ma hau kan shi ba cikin sai ya zo duniya za a fara magana abu ya hau kan shi to ina magana fi da zarka na hudu annat janina la hutu lahu a kamar duniya, shi fa jariri ce cikin uwarsa hukunci hukunci na duniya ba ta shi ba illa til irsi sai in rabon gado ne da kuma wasiya shi ma nan da sharaɗin idan ya fito yana dare na biyar duk dai wajen amsa maka babu da kastin da kai akan ɗan da ke ciki suka ce annal hamla mu محققين shi cikin ma ba a da ya game da ciki a iya haifan abin da ke ciki a iya barin da shi to abin da banka da zahir da hukuncinka ka ce za ka rataye da karfi da ke a kai shi wannan su ne dalilai guda biyar da ke cewa ba a fidda majaliyar da ta amma al'adam ba zai yake cewa za a yi fidda masa a wani tsawon din na magana mafi kyau babu da ka da kai ga yaron da ke cikin ita in ba gado ba ne in ba ko misali wasiliya ba ne ina fata gane sannan ƙarin haske na cewa la ta jibu zakatul fitri عن الجنين في بطن أمه وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربع الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وبه قال أكثر أهل العلم وحكي فيه الإجماع <clears throat> ذكرت لك بكيباتا وجب أكد جاري لكيتكم خوش وانم بس اتفاق مذهب بين دمكي مالكية حنفية شافعية الحنبلية وبشيري بتمتي يوم أبو تعليم أكثر <clears throat> kenan ba ma ta samu a aƙallin ko da suka ci a yadda kuma wannan shine ainihin ijma'i ibn munzir ya faɗa ibn munzir na cewa ajma'u annahu la zakata al-birr da ummihi wa anfar li imam ahmad bin hanbal an gane ko imam ahmad amma yana so sai dai shi ga wajen tashi ba akwai dogon magana ta malamai akan wannan matsalar ina jin wannan ta riga wadatar tambaya ta gaba السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمه تارك إيمان قليل في سوى الله من المكان البيان في سوى أروي في سوى صلى الله عليه وآله وسلم جلس الإكرام زمن فوتو zama ne da akan yi bayan raka'a ta farko da raka'a ta uku misali sallah mahukunciya sallar azhar ko la'asar idan sai raka'a farko sai ka koma ka zauna sannan ka mai sannan ka zo raka'a ta uku za ka zauna ita ake kira zaman al-istira to yake cewa an ce annabi bai yi ba a ƙarshen rayuwar shi cikin ya tabbata ya a farkon rayuwar shi akwai ba ne guda uku wasu na cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru ne suka hau yasa yake yi da rubutu muku bangon shekaru da suka tura ba a shekara 63 don shekarar da ya zan duniya kenan alaihi salatu wasallam da haka wasu na ganin mutum zai wani lokaci lokaci bari, wasu na ganin ba za a yi wani lokaci kawai za a yi tafiya guda uku da haka mu muna fahimta inda ya tabbata manzon Allah ya ke. bai kuma ce ku bari ba so za mu shi ba kuma mu kan wajibi ba idan mutum ya shi ba za a ce haram wallah ba tambaya ta gaba وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياكم. تباهي سوى من فراوه بكلها أفكورا أن الوجود دويوي لذلك أن الوجود أصحابه وعنده يقول الله عز وجل to kayayyaki ai ba na kuma laifin shi na barawo daban kayan da yake mallakar shi su kuma da babba ku da haƙƙi ba karku su tun da barawo ne abin da ya guje bari ya zama gari ba mata ake samun gari kuma sai ku yi abin da ya kawo shi wani kuwa me kawo shi sai suka ɗauka sun yi mai su za ka karkuta tun da dai allah ta karfa fare shi allah ta ya gudu sai ku riƙe wannan in zai yi ku kai mu hukuma ku ce ga ma shaidu da ke nuna mutumin nan ya shigo zai ta amince amma kuma ga yadda allah ta alhaji shi amma bayan halatta kayan ku ce ku riƙe ya zama mallakan ku sai in kuna da tabbacewa ida eh, ma ya sa tuni mutane sun fafaro shi kayan satin da ke bai to shi ke ta ce to gashi nan Allah bai da su ba amma tun da ba ku da tabbas la'alla ma ya saya ne da kudin shi kafin ya zama barawo daga kudin shi na hala. ko to in kuna da wannan ilimi to kenan baya da karkata wannan sai ku tattara ku rike ku kai inda ya kamata ku kai shi ne bai kusa sata ba ko ya sata ya ɗauki komai ba amma in ya tabbata kayan ku ne ya sace garin fafara ya basu to ai shi kenan dama ba nan shi ne ya dawo zuwa gari in ba ka fasa da kuma kun yi abin da yake nan Allah ta'ala ya kare mu tsare na to ɗauka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلال الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ونفوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب to wannan ita ce suratul ma'ida kafin ita bisa bayanin da muka yi jiya aya ta 176 ayar ƙarshe a cikin an yasa da ke magana akan rabon gado samfurin da kusa rabon gado ya kasu gida biyu akwai masu cin gado da asibiti kowa ya kwashe abin da yake da shi abin da ya rage su ɗauka shi ne tafi akwai masu rabon gado da kaso ya ce wa alambi annal irsa nau'a ne kuma fardun wata asibin alama ko kusa ka sani rabon gado ya tafi gida akwai farali akwai asibiti yace farfardu fi nasl kitab sitta la farq fi al-qisti wa al-fatta kasani kaso a cikin rabon gado guda nawa ne guda shida babu wani kaso a rabon gado din baso yace nisfun mhm nisfun wa rubun thumma nisfun rubu wasulsu wasulsu bi nasl والثلثان وهما التمام ففوق كل حافظ إمام نجي الإمام يعني الرحل rabon gado ko zai zama to nisfi da rabi ko rubu'i ta ce wa nisfin rubu'i kuma ne da sulusi da kuma sulusa da kuma sulusi waɗanda su ne guda shi to a ciki kalala ta shigo kalala mun ambata jiya a gurguje cewa an ambaci aya biyu da suke magana kan kalala aya ta goma sha biyu a farkon hannisa da kuma aya ta ɗari saba'in da nawa shida to ƙarin hasken na shi ne kalala a ɗauko daga mai suka ce daga iklim ko daga alkallu ko daga alkullu hall ma'anin iklim wato abin da ya kewaye kamar ikilele na zinari da ake sa mutum ya sa aka dajiya da ke kewaye kai ko kuma ka ce alkullu li'an alkulla a haƙa bil'ad ka ce duk yi kusa fannin na wani nan kaga duk wani adabi ya haka zai ka ce ba magana ka ce biyu ko uku don an ce duka a taƙaita wannan shi ne taujiri na kalmar ne alkalan daga ikilil ne a ra'ayi mafi girman gaske kuce mafi yau. shi ne ya muku ce ne da kusa dalili saboda rabon gado ne wanda babu asali babu rashi in ka koma masu cin gado cikin asali ai goma walwari kun mai na rijali ashirar أسماؤهم معروفة منتشرة الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له وإن أنا أصدق شيء ما تكون لا رزق ماذا قومني لا دفن لا دفن لا دفن دفن دفن هكذا شيء حتى أنت كما هم صنع دقوبا دقوبا دقوبا دقوبا دقوبا دقوبا uban اما جاء الله amma da ala Allah ta rasa misali gwari gwari awwalu shine uba yana da sani dan saniwa salisu dan ya haifi salisu salisu salisu hazuwa kenan wane ne uba ya ƙolo ruwa idan awuwa ya mutuwa ya kamata ya gaje shi kai tsaye su sani ya riga shi mutu cewa shi ma ya riga shi mutu shi ma mutu duk sun mutu wanda ya rage sai ashur Ka na ta tsakanin aure da ashir mutum nawa ne to sai shi wannan ashir sai taso ya zo gaji kawai masu gadon ainihin kuri wannan ba ku misalin asali kenan wato masu cin gado tun da dai wanda zai gaji shi babu shi to branches sai su taso wannan yaro ashir zama shi ne matsayin kakannin shi gaba hakan da ba wala kama kama ka ɗauka to haka idan ka koma aka a wani shi zai gajiwa shi ashiru idan babu to sai haka waye gari wannan da za a gada babu uwa babu uba ba uwa ba uwa ba kuma ƴaƴa da to rashin iyaye daga sama rashin 'ya'ya daga ƙasa shi yasa ake kiran irin wannan ruwan gado ne kalalatu wato uwa sun kewaye shi tun da mutum yana da ɓangare uku ne na yi ce ko? Ah. wato yana da mai ƙusu da furo da shi. tunan sai asalin hadisun hadisun jabir yana cikin musulun hadisun milan lamba dubu goma ya ce ya rasu Allah ya ce annabi ya shigo wurina a cikin rashin lafiyar da har bana ba hankalcin waje kusa da na yi tsammani ba zan rayu ce ya Allah ni yanzu kan na mutu ba wanda zai gaje uba na babu shi Wata ba sanan ban da kowa sai suka ce wannan ya faru ne tun kafin jarumai a yau Inda gaba ya rayu to sai Allah ya saukar da magana a kan wani ya ce yastaftu ka kullar cikin bilkala suna neman fatawar ka don Allah ga ya musu Allah na ba ku fatawa game da kalala a rantun? idan mutum ya mutu na fassara halaka jiya a wuri da wani mutum ya mutu ba shi da ainihin ɗa ko ba shi da uba amma ba a mace uba ba amma ayar ta nuna ainihin babu uba dalili domin da yana da uba ta ba a ce wani bu uktun falaha nisu ba saboda ainihin uba zai hana ainihin ita yar uwa mai cin rabin duki to haka shi ma zai gaje ta wa huwa yarithuha illam yakul laha waladun wa walidun bisa dalilin dalalatul iltizam haka shi ma zai gaje ta idan ba ta da ainihin wato ɗa idan ka sun kasance su biyu za su haɗu su sulusi daga abin da ya zai na'am ya eh, shi ne sulusi ko aiki sulusari ke mene ne sulusi biyu misali akwai wata lamba mai daɗin raba sha biyu mene ne biyu cikin ukun sha biyu tuta na 12 no sha biyu idan ka kasa ta gida uku a kowane kaso a kai na yawa to za ka sha biyu idan ka raba ta gida uku a kowane kaso akwai hudu hudu saboda hudu ka tara da hudu takwas ga hudu sha to ashe biyu cikin ukun sha biyu zai ka ce hudu plus hudu takwas to shi ne sulusani da a baka sulusi da a baka sulusani wannan fiye ko shakka ba to idan suka kasance yan uwa ne guda biyu an gane ko to za a ba su su biyu na abin da ya bari shi wannan mamacin dalili ba shi da usul in suna nan wakil ta magana waɗanda ba zai magana a takaice kalala kenan takan zo ne a lokacin da mutum ya mutu bai bar iya bai bar asali ba bai bar kuma ainihin rasa ba mazhabar ibn abbas ya saba wa ainihin jumhur amma da yawa sun tafi sun bar shi akan wannan fatawar cewa wato bintul ibn yan tsatso ba na suke ci ba to yana nuna kamar inda babu kita ne tukur za a yanka amma inda ya mutum ya mutu ya bar bintul ibn to za ta kore amma shi yana ganin ta koda tana nan akwai kalala ta kace a kamar yana fahimtar wato alwalu da arab ya kace ta abin kiran da dani ita kuma kalmar walad a arabiya ta shafi ɗan namiji da kuma ya mace don yace yusikum law fi awladikum bi ce fi dukurikum ba ko arwahikum ba awladikum ne ce to da kai irka mace suna cikin aulad da Allah ka waladka sarrafa fito ibn abbas allah ya tsara masa yadda jihunar malamai sun ake wani allah ya rashe shi kuma raka zaɓa su su guda kuɗi mata raka daga abin da ya bari wa in kano ikhwatan idan yan uwan kuma suna da yawa rijalin wani sa'a to falis zakari mitlu hadil kunsayi an gane ko za a ba ainihin ɗa namiji rabon ya mace biyu Allah na muku bayani kin don ku fahimta daki daki wallahu bi kulli shay'in alim Allah game da komai mai ilimi ne masani ne tsarin hasken kina da kaice ya ayyuhal ladina amanu bismillahir rahmanir rahim ya ku wadanda ya ku suka yi imani Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani sabo sura kenan ko suratul mai sunanta suratul ma'ida wannan sura ita ce sura tana ta biyar sura ce da aka saukar da ita a madina wanda ne ya ce ko? Sam? wanda ne tana da ayoyi nawa 120 daidai kuma tana da kalmomi nawa kalma 2837 kalma kalma kalma ya ayyuka الذين آمنوا أو بدخول كلكم جميعا ولن نكلل قد أجوهوا لذريتكم بثلاثين ده بقي سنة ده أرفع أرفع أرفع قد أجوهوا مشاعر لذريتكم بسف إلا عين هندي تا أوقو أكان سورة قد أجو وبين الألعاب فنا كما تكين السبع الثوال دوغا عينن ولا عينهن ولا بقي تاكرن سد أبو بوا إلي إلي لسك الشاكي وصلنا كرن سد سنة سورة الخيار وسورة الأخيار سورة متعلين ذا dan لن fara دعين أبو ku ku cika فكثير ما تبقى لكوري اي مثاني الاخيار مثاني كنتي مدرسو لتورا تكون اي لفورة المائنة يا ايها الذين امنوا يا قوة لسكي ايماني اوفو بالاقوم فتبقى الاقوم الاقوم جمع الاقل فكثير اقل اوكد من الاقوم بك اظن دكك قل نير جيجينيا نكمل كتير كونترات شيني الاقل ko ku cika ta shafi duk wata yarjejeniya a rayuwar nan da aka yi a cika an gane ko tsakaninka da wani sun yi alkawarin ku cika yarjejeniyar tsagai ta wuta a yaƙi yana cikin al'akwarin tokar da karya alkawari kai ya haɗa tsakaninka da wance za ku yi aure ka ba ta dama ta fahimci ka kin ba shi dama ya fahimci ka shi ma aka to ku cika sai in ana da abu karar wanda ke nuna zai rusa wancan akadin ya yi wallazi na amanu a hukubin uku shi yasa ake kira da suratul akhiya surar mutane nagartattu kirka saboda mutumin kirki ba zai alkawari ya kulla akadu sannan ya je ya kayya ya canza ya sauya ba da dalili mai cancanta masa wancananka ba a gidi, ubangiji azza uhillalakum mithlu al-ham an halatta muku bahimatul an'am suka ce ana nufin dabbobi ne kawai raƙuma shanu tumaki da awaki me yasa aka ce musu bahima ili annaha fi sautiha buhum saboda ba a fahimta me take cewa idan akuya ta kwana tana kwanka me take cewa saboda rashin abin da take faɗa a fahimta shi yasa ake ce waɗannan dabbobi dahi yanzu kai a matsayin ka na mutum magana ka babu gurutu ana fahimta a mutum Allah ce an halatta muku dabbobi irin na jin daɗi ko da dai akwai fahimanci tare da su rashin fahimtar mai suke kuntawa duk an halatta muku illa ma yutla alaikum sai dabbobin da aka karanta muku haramcin su a nan sai ku ce hurribat alaikum almaita ko ba haka ba to ko dai an halatta mana tinkiya an halatta mana akuya da raƙumi da shanu to mai Allah ya ce illa ma yutla alaikum sai dabbobin da aka karanta muku haramcin su ba ganin sai ku fi cire mushi kur'al maitat wa dam hmm? balamul kandil shi kuma akwai ne والموقوفة والمتردية والنطية وما أكل السبب الموقوفة دبا دا aka buge ta bugu mai iya kai ta ga halaka to tana cikin illa ma'aikula alai ban da ita kun fahimta? yanzu misali sai aka ga mota ta bigar akwai malam ya wurga kafa yana far da ido yanzu kuskure ne ka lokaci jama'a wuka wuka wuka wuka ya kuma an daɗe ana irin wani an daɗe malar ana samun shi a cikin yawan lai eh muna yara a kawai da ji jama'a wuka wuka wani da kiki ya buge kana sai ga wani gudu kawo a shi ka tsare kudin shi sai ne mana Allah ya duk dabban da ka bangace ta in bugun ya sai kashe ta wallahi ta bata duka duka mace bai ko sha ne abin da ke sa dabba kuma ɗaya an buge ta an gabje ta ta mutu abin ya fasa kwanyarta ya kanya mata ƙashin baya ko jini ya taɓa ko ya fasa mace da wahala ba ta da chances na rayuwa ko ka sa wuka ka tsari shi ne walmoko da shi to a kowatan da kuma suke akwai mawakolinci a yau sai a samu wani ƙarfi malam suke da kidabban da ƙarfi a ka sai da wannan ƙasashen da suke ba musulmai suna da na'urar da suke haka ko a ɗausa na mata wutar lantarki gidan su suna cikin almawakon na je wata ƙasa a afirka ɗin nan kuma garin musulmi ne da suka ce aikin zamanin jahiliya suka kai ni kwatan su ga yadda ake nuna yanka na'ura ce ake sa na'ura ce ke dukan dabba a sa wani shafciciyar a daga ɗan sa ita ba ku ko musulmi ne to Allah ta'ala da ce an halatta muku dabbobi na ni'ima amma sai ce ne illa ma yusla alaikum wannan istisna'i an todance abinda aka karanta muku haramcin cin su shine daga ciki wal mawquzatu na ba da misali wal mutaraddiyatu mutaraddiya haramun tana cikin illa ma yusla alaikum wace ce mutaraddiya wacce aka zuruta daga bene ay taraddat fi makanin murtafi'in fa saqatat wa mat to misali daga gida mai bene uku ka turo na da faɗo ya kari yana shiga su ka ce ƙauƙauta wani natsihatu da ainihin tunkuyayya natsiha wadda ƴan uwarka ko rago a garin karo ya soke ɗayan har suka yi kai ƙahon zuci natsiha ke idan wannan sukan ya kai ya fasa uwar hanji ba za ta rayu ko ka sa wuka mu shi ka tsaki wa ma akalar sabu da abinda namun jeji suka ci kai mafarauci ne ka je jeji sai ka iske zoman da kai ka san ka harbe shi ka san ka je ka yanka sai ka zo ka iske kan shi mala an gunjin ba kuma karanka ba ne mu'allam idan kare ne da ka ilmantar da shi fakulu mimma an sakna alai karnukan ku tu'allimuna hunna mimma allama ku ba irin wannan bane sai ta iske zaki mai garnani mai garnadaki burnani ya ce wannan ba za ka ci ba wannan kaɗan ne cikin mai illa ma yutla alaikum ko kuma ka iske dabba ta mutu hatfa an fiya kawai natural amma idan dabba tana shure-shure saboda ciwo aka ce a yanka wannan ba za ka ci haramun ba hmm? saboda ba wani abu ne mai gauje da ke ko ya kashe ku raftun? saboda wannan ya kamata mu kiyar an halatta muku illa ma yutla alaikum sai irin dabbobin da aka karanta muku bayani daki-daki kan haramcin cinsu gaira muhillis saidi wa antum saurumun kuma an halatta muku ne waɗannan dabbobi gaira hala harin mansubin alal أي حال كونكم لستم متلبسين بالإحرام الحالي باكنا تكين حالي كنا وقرم حالك تفروتا وباين كنا تكين حالك خدا دبو بنا أكهل كامل فروتا سني عندي كنا تكين إحرام فرعوه يكي فروتا كروكي مثالي إذن كروكو إحرامي دقا مدينة da ka zo madina za ka je kai alwala su sallah kai wanka ka cire tufafin ka na gida Allah akbar sai ka sa cikin leda ka je ka sai na irami na kuna sai da a wani kama da riyal goma wani lokaci riyar arba'in yare nan daga kyau ɗin irami an kai wanka kafin su turare a lokacin sai ka ɗaura kamsallanka ka ya sama ya fi hula ka cire tufafi ka cire duk abin da zai kiwaye ka fi shi suna cewa hatta abubuwa ba gaskiya ba ne abubuwa ka bashi har da saurin ka bashi wani sai aka samu wasu saboda gida sai su ɓaɓace rufin mota sai ai ya rufe kuma an ce ka cire hula suna ce ka cire hula ai rufin mota ma hula ne ku ce shi wannan ya shi shige ce to da kayi wannan da kayi wannan yana sai ka je kai sallar nasa sai ka tinkari alkin ba ka hau kan dabba شيء اللهم لبيك حجا إلا في إفرادي إنك تمت إلى سفك اللهم لبيك أمرة متمتعا بها إلى الحج إذا القران ذاتي سيكا لبيك اللهم حج وعمرة شيء كي من كاش قرية حرام أن يكون هيك فرصة لا تفاتر عن الله بذلك أسفل ba yi ba kusantar matar ka sai yi ta yin tambiya har sai ka isa maka to a lokacin inda za ka ga zomo kasa da kai kwalilanka haramun ne kuma auta da kana cikin iran inda za ku tsaya domin kasan ana tafiya misali daga maka a miliyan zuwa maka za a tsaya a ci abinci suna da rastoran misali sabara ka je kamarwa kawai sai ka ga ainihin gada ko ku ga maraya ko tsuntsuwa تهرم من كفر بليه ذات في إيران غير محل الصيب وأنت بشر كذا أينين وجئ وحدا كفر وقع باعي هكونا إيران لا ذات الكبري ما لا أحرمي أما كمرت كامرت وانا من شاء عن واضع مسلم سالي الكمنة كبنت السنة قصا تجيب القدوم ولا ما تفرق شيء mun bancin da kyau ka Allah ta'ala ce ne ghayra muhall as-sayd wa antum hur inna Allah lalle Allah ya hukum yana hukunta mai duk abin da Allah ke musulmi daga cikin abin da aka haramta a Iran akwai farautar da to amma kana cikin ba sai ba kuma musamman filin muzdari ya ka bar filin arfa ina za je muzdalifa nan za a kwana filin allah kai kan kuna bacci cikin dare allah ke ya tsira kuna kuma an haramta kashe dabba a kan ayyarami eh banda dabba mai cin za a kashe dabbobi guda biyar na da ce fasikai ne a kashe ko da mahaukacin kare da yake tun kare da a kashe shi ko nama a kashe mace a kashe shi shago mai farauta da kuma shiro wanda ana kashe tun da a ah, ɗaya ba cinsu za ka yi amma abin da aka hana dabbobin da dama ana su bai mutul an'am Allah na hukunta abin da yake nufi aya ce gaba ya ayyuhal ladina amanu ya kodan da suka yi imani la tuhillu sha'air Allah kar ku halatta sha'air Allah sha'air jami'in ne sha'ira ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب شعيرا دون وليدك ألم تامك بوتر الله أنا كلمة شعيرا هذا مثلا شعيرا كبرى شعيرا dabbar da mutum ya koro zai yi hadaya da ita wanda ya sa mata ainihin alkala'i aka raja mata alam sha'ira tufafinka na ira mai inda kasa ita ma sha'ira duk abin da ke da alaƙa da aikin maji a lokacin sha'ira to ka girma shi shi sa ƙwa'ani mana cikin sha'ir Allah Allah ta'ala ce ya kuma su ne, kar ku halatta sha'iru na ubangiji ma'ana wuri na ibada da ya kamata a mutunta shi wulakanta shi shi yasa misali mutum ba zai zuba inda mutane ke sallah ya yi tsari ai shari'a ko inda mutane ke sallar idi a ji ana ta ba haya wannan jahilci shari'a ne na ubangiji kun fahimta ko mutum ya ɗauko karatun ƙur'ani misali ina faɗa muku gani ya sa karatun ƙur'ani a matsayin rington wannan laifi saboda dalilai biyar da muka shafa to kar ku halatta wato alamomi na bautar ubangiji wani shahar haram haka watannin nan masu alfarma su ne to ba a cikin su walal hadi ko hadaya hadaya ita ce dabbar da mutum zai bayar ya yanka in ya kare ainihin hajji iri biyu banda ɗaya hajjin jin daɗi za ka ba da hadaya hajjin gauraye za ka ba da hadaya hajjin tsayantawa babu hadaya wane ne hajjin gaure shi ne kirani combination wanda mungun Allah ya yi alaihi salatu wassalam wani za ka yanka ka ba da ana kiransa damu shukran ba damu jabaran haka idan ka yi hajji irin na matui ka fara yin umra saboda idan ka yi umra daga inda ka ɗauki irami daga jufa ko daga zulfulefa da ka isa maka idan kayi umrarka a wafi al kuma shi ne tawafin umra a lokaci guda da ka tsari sai ka ce iran ka koma cikin tufafin gida ka ji daɗinka matakka da aka haramta maka ta halatta gare ka ka zauna har zuwa ranar takwas ga watan babban sallah ba shi ne ranar tarwiyya ko wani zaman da ta yi na jin ana kiransa mai tamaki شنو فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمتوفى من الحج فمن على لكتر الله هدايا شهيت ما كنت ولا ولا الحج كرفة كرفة كرفة ولا كنت ذاك هدايا حج الكراني ده حج التمتع بل ده حج الإفراد عرفتم؟ نعم طيب to a nan ita wannan dabbar hadaya ko dai raƙumi za ta so ko ka sami sani ko ka samu rago kiwatacce mai ƙaho gangara ganga kuma ka yanka da kanka kuma ka kima abinda ke fara a yau sai ka iske hukumar saudiya saboda hikimar irin tasu sai suke yin kamfanoyi a kofar gidanka misali a makka za a kofar zar ka ce kudin ka kawai kashe wannan turina na hadaya ta ne ita hukuma ta ɗauki nan yanka maka saboda kofin yi misali kaddara a ce misali a misali kwasar kan ko a mayan kan misali ka ce za ka je ka ce dabba ka tsaya ka yanka ga jama'a da yawa to cikin sauƙi sai ka ba da kuɗi kai ne ka san ka bayar za a yanka a rama bayan Allah ka dai bisa wani kuma zai so a'a zai fita ainihin kwata ta ma'aikin misali ya zai so dabba ya kaya ya yanka da kai shi da masu gida suna da kashe ba ku je ku gyara amma ga ɗaki na ina zaune a ɗaki kaza a maka kuma ce za a maka in ku ku kawo min tumbur kuma da kayan shi don nema da ci in ci da na dabbar hadaya wasu kuma yawo suke tanti-tanti ana hada-hada su kawo kuɗi idan baka yi sa'a baka je ka ba da kuɗi a hannun akwai ɗan kowane mai yawa amma ma sai ka ba su kuɗin cuce kuma kuma su suka so sai ni ka sauke ka da kai to amma saboda karka ba su dama na masu cuwa in zai kyau ku je da kanka ka je ka siyo to hada yake to Allah ta'ala ce wannan hadayar kar a ci mutunci kar a ci zarafin hadaya a matsayin ta ne sha'ira min su'aira hmm. hmm? a ce mutum ya tsira kuma hadaya mutum ya sace ya faɗi ko na ko an biya ka kudin yanka da fika da komai sai ka kasa naman gida uku ka kwashe kashi biyu cikin uku ka je ka sayar shi yana da zimar a raba ma ko ƙara ko matalautar ka suna kuma sai ka sashi cutar a dafa wani alkala'ida ko alkala'ida abinda ake rataya wa dabba alkala'id duk dabbar da za a yanka sai a mata alamata sai a samu rataya su karku taɓa su da illa tunda an riga mata taqalidi to an sa mata alamar cewa eh wannan dabba an yi iya maki ma'ana an kebe ta dame ai hada da ta arabtum wala amin albayt alharam kar ku cutar da masu tinkarar ɗakin Allah mai alfarma ya bi tabo na fadlan misrafin maridwana suna neman falala daga ubangijinsu kuma da yanzu shi sa aka haramta masu ɗawafi wani ya yi amfani da ƙarfin shi da zo dinga bankar mutane Allah ce wala amin bai kar ku cutar da su eh? da zarar mutum ya shiga farfajiyar ka'aba ba ka sani bakon Allah hmm. bakon ar-rahman ga hmm. suna cewa marhaba bi huwa ar-rahman suna da ka dinga da kungiyoyi da yawa nahnu للترحيب بضيوف الرحمن اهلا بكم to sai ka ga wasu sai ga mutum ya zo da gungu na masu tsawata, dukkanin su mata majiya ƙarfi mata suna bankara mutane jami'ci ne kawai jagoransu da kai kallon kuma na bai wannan abin da ya karanta na ji ɗayansu wata ran yana karanta addu'o'in tawafi wanda babu wata addu'a da ake kai yana faɗa suna bi wa tijarata suna wa tijarata lan ta guriye wai lan ta gura kushe lan ta guriye bai yi man faɗa lan su wasu kacce su ta guriye kaga a fi malam wato da ufa ƙwaribu lan ta guriye su karuwa musulun ka zo kana banga-banga su wurin nan da aka ce ka je ka taba hajarul aswad in ba ka da iko ka nuna ka ba wuri ba ne nuna karfi ɗan uwa karfin nan wani ya yi karfin irin naka ya fi naka a lokacin conversation ko wani zai tadda mutane da ke harami suna bacci lokacin ita tafi ya yi kwanci-kwanci musu sata mafi ƙololuwar rashin mutunci sabon Allah a ɗakin ku ma'ana Allah gani na zo cikakken lalatacce ne wannan shi ne abin da yake nufi a misali shi sako duk inda yake ba kyau amma akwai wani wurin da kai in ana cin kasa a kiran shi ne misali wa iya to da wannan muhimmin lamari ne ai ko a watan ramadan ne da ko da ba a maka ba watan ramadan sai ya kamata ka ji kunya na sha faɗa misali duk mutumin da shan taba ya zame masa jiki wallahi a watan ramadan zai iya bari inda ya yi azumi ta zai iya taba domin akwai wanda taba nan ta tsirga shi ba akwai wanda ba ya iya kusan awa biyu sha wannan kara na karewa ta fito da ɗaya to in kuwa har ya iya haƙuri awa sha biyu a wata ramadan bai sha ba a shi da baya haƙuri awa biyu ta yi sha yanzu an samu awa goma extra bai sha ba to a shi ko wannan zai kai masa jagoranci ya mabashi gaba daya hukwa kuma ba rana ɗaya ba kwana ashirin da tara ko wata guda kenan in yana da zuciya ne wallahi zai iya bari amma ina ba shi ɗan baki ba shi ɗan baki ya haƙura bai sha ba A ashe tana nan aljunta ya koyi yana allah allah a shan ruwa number one suke rike su ya fara huhu ana cikin su kaga wannan rashin arziki ne Allah ya ba ku kowane irin su na kabari na kake a rukun suna ka ainihin waɗanda suke fuskantar shi ne amina ai kafide ne ke kar ku cutar da masu tankara ɗaki mai alfarma suna neman falala daga ubangijinsu wani ruwa na da kuma yadda shi neman ya gana wurin hmm. Ya kana a gindin magani ka zauna kana kallon ka'abar allah da yawa suna neman su samu dama su ma allah ba su ba kai ya baka dama sannan kuma ka je kana sata a wani wai har akwai waɗanda ake ɗaukar hayar su sata a wani haya su sata akwai wanda wai muka samu labari a filin arfa ma a kwanda su sai kashi a wani za a yi arziki mafi kashi a wani shi ɗan ke yi da ta mutane Allah mun gode maka da kasa muka binci wannan ɓanna ne ƙazanta ne har ma jin su ba ma wajen daɗin mu da shi akwai wanda shi abin da ke kai shi ma ke Saba ta kai hasa. Wa idan halaltun idan ku kun fita daga ihrami shine halalta shine tahallaltu min al-quyud al-ihramiyya ay fattadu inda kun fita daga ihrami fattadu ku je ku ci gaba da faratu yanzu misali wanda yake tamattu'i idan ya kare umara ba ya ta halluli ba shi kenan zai kai farauta in kana so amma fa shi wanda ya irami tun daga madina shi ba shi ba cire wata ranar sallah kirani da turabi ba shi ba cire ba za a gansu bayan Allah bacci da shi wala yanzu da kundu eh to shi ta ita ta matu'i ne da ya fi daɗi kuma yanzu haka dama ka yi umra cikakki hajji cikakki ta amma ba ita manzo Allah ne ita yana ina na mulki dan amma laifi ne ka cire tufafin irani ka wanke manzala cewa ya ce kashi da na hango abinda da gani yanzu da na mayar da wannan kiranin mai da shi kamar shi ne lawai takabaltu mafi tabbatar da suka ce ya su kuma wannan namu ya ce naku ne daga yau daga yau umra ta shiga hajji saboda ka dan abbas ya cewa ashe haji mafi kyau ta mafi ne ko da annabi kirani ne bi dalili bayanin akhir yace ba domin kaza shi zan haji na ban taba yin wani haji ba kuma kuma saboda isharar nan ba alfa na fata an gane ko amma idan kai kirani ba mai cewa kai ne haka ta tamattu'i zai baka dama ka yi aiki cikakke ka je kai sayayya misali kana da iyali kuna tare sannan takwas ga wata ka sake koma cikin irani bai talabbai kallon daga nan ba ko ba cirewa kuma sai ya rani sallah na ka ba mu ikon sai dai yadda nake ji ana cewa wai bana kudin bana hajji da yawa nawa biyu kaga a baya ana ta zuna guri abu ya fi miliyan ɗaya magana da kuke yi 2.5 ba har 500 Allah ba to Allah ba mu yi ai shi ne imani ba da mu ai Allah in an ce billion ne Allah ya kawo in an ce trillion Allah ya kawo trillion Allah ya kawo duk wata liyan liyan liyan liyan ta zo Allah ya ba mu shi kenan wa idza halaltum fasadu idan ainin kun yi tahalluli to ku je ku yi farauta مقارن تقول ولا يجرمنكم شرعان قوم أن صدوكم أن تعدل الله أكبر Allah ce kada gaba ko kuma wato kyamar da kuke mutane saboda sun hana ku shiga ɗakin Allah lokacin da annabi ya zo zai zai zai umara ba na hudaybiya Allah ce to kada wannan abin da suka yi muku ce wa mun samu dama yau bar mu je mu gama da Allah ce a kada rigima ku da su an saddu ku saboda kun kange gaba da shiga harami bariya an gane ko an ta'tadu a ce ko wuce iyaka a kansu kuna jina kaga jumla ta sai hmm. aka same mu ku duba wa ala al birri wat taqwa ku yi taimakekeniya akan albirri نجرتا والتقوى تجن قولها من أين البر لن تنال البر حتى تنفقوا مما تنفق فضلت تقسام البر بنجرتا في كل شير دقاء بندك الجيسو أتكين أفر ابن عمر ينا يوان تذكى للسجا ستكتي ما بالك تكثر من التصدق بالسكر يتي لأنني أحب السكر وربنا يقول لن تنالوا وأنا ذوق السكر ina yawan sarrafa da suka saboda ina so kenan yana daga cikin albir abinda kai kake ji kana so ka ba da shi a gidanka zan ba ku misali gwari gwari a maka miya da nama ciki da kalita sun kuga cikin naman nan a wata tsoka ta na da sa idan kuma ka ji mabukaci ya zo ki ga ganin jarabawa ce ga wannan tsokar masha Allah ta kai labari in dai maganar tsoka ne ɗaya tsokar kuma akwai waje-wajiya da kitse-kitse da kashe-kashe to nan wa nuna ala an kusurin walau kan min zai ba ka nan hata tun fito sai kace to na danne nawo kaɗai wanda kai ba kona ne to Allah duka ce wannan nawo kaga alkhairi ko ka ji mabaraci ka ce almajirin nan zai ɗauki wannan amma misali zara almajirin nan suna bara abincin da kai kasan yayanka da za su ci ba ya zama abin da suke kira kawai left over za a tura dabbobi ka ce ku ɗauka ku ba su ma mutane ne kamar su mai kyau na musamman a ramadan ka ce suna bara inda hali ka ce ku zo ka ba su kar ka tattara dun nama ka ba ɗayan ka ce ku ba su gari su ma ɗayan wasu ne tare da yana mana ciwo turo yara ƙananan suna barace barace wani yaron ko bakin ku wallahi bai zama gobe su suna ta Allah ce ba za ku yi taimake ne alal birri kan aikin nagarta wattakwa da tsoron Allah wala ta'awanu ala al-ibadah kar ku taimaki juna akan laifi wal da wuce iya kan ubangiji duk abin da ya shafi laifi ka saba da gudu shari'a ta ce haƙƙin musulmi musulmi guda nawa ne biyar ruwayar musulmi ruwayar musulmi shi da ne ruwayar musulmi hadisin abubuwar da daga ciki idan musulmi ya gayyace ka amsa to sai ya gayyace ka bude gidan rawa da ya gina sai mu ce sarku ce muku alal kawai ba da za mu ji wannan da to haka in dai abu ne da ya shafi laifi kar ka ba da gudunmawa a kai kuma kar ka ji shayin cewa laifi ne ba zan ba da gudunmawa ba domin Allah ya hmm. wattaqullaha ku ji tsoron Allah saboda inna Allah da iqab Allah mai tsananin ba. ka dauki misali mutum yana ainihin a caɓa an sha mana wani tambayi to aka maka lokacin fifteen yanzu misali mota dabbobi ne da za a je a a je a kashe dawa saboda bakin kuma wani aiki na ne za a gane kuɗin yana in kai musu sai muka ce Allah ce kun fitin maka maka ne sai dai idan ka ga su da cewa bikin da za su yi halal kuma kashe dabbar ya halal wani ka tambayi imanin in abin da za su yi a cocin na cewa Allah da Allah ta zaka ba in kare ba shi ne da kai ba su gare ai tana magana kan ka ba kuma za a canza da kai kana neman kuɗi ba ai ba ita ta hanyar neman kuɗi ba dai kawai shi ta ce ga mutanen ana wani nema ta aka yanzu ya zai wai abin da yake cewa musuluncin da Allah da bai halin da nake ciki ya zai musuluncin da kake so ya gangaro ya je ka ba musulunci ba kai za ka bar taka hanyar ka bi shi wannan shi ne gigar musulunci a lokacin guda kuma inda laruwa da aka yi da ita sai ka tafi akan kuna fahimta ko ku ji tsoron Allah Allah mai tsananin hukuma ne الله تقرم لدينا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن Amin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته